إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 na al'imamu abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari a yau daren 28 kenan watan rajab hijira annabi a alaihi wa alihi wa sallam shekara 1441 wanda ya daidai da 22 ga watan maris shekara 2020 wanda za mu tashi yau a babi na 114 wanda imam bukhari ya kulla yana mai cewa babun ahlul ma'arufi fi duniya ahlul ma'arufi fil akhirah hadisi na 221 wanda imam bukhari alaihi rahmatullah ya kulla babin ne bayan ya kawo babuka waɗanda suke bayani akan mukafa'a kan cewa na daga cikin ladubba wanda ya kamata a ce musulmi ya ɗabi'antu da su shine almukafa'a idan an masa alheri to ya yi ƙoƙarin sakawa idan ko bai da abin da zai saka da shi to ya yi addu'a har sai mutumin da ya yi masa alheri ya ji cewa lalle an masa sakayya sannan mutum ya zama kuma mai godiya idan an masa alheri saboda wanda baya gode wa mutane idan sun masa alheri to abin da ya fi kusa shi shine cikin ɗabi'ansa ko Allah ya mai alheri ba zai gode ba sannan imam bukari ya kulla babi wanda yake bayani a akan taimakekeniya kan mutum musulmi ya zama to mai taimakon mutane to wannan babin sai imam bukari ce babun wannan babi ne wanda zai ƙara kwaɗaitar da mu don ya nuna mana cewa ahlul ma'arufi fi duniya ma'abota alheri a nan duniya ahlul ma'arufi fil akhira su ne ma'abota alheri a lahira ma ahlul ma'arufi fil duniya wa'inda suke kyautatawa a duniya to su ne masu kyautatawa a lahira ko kuma wa'inda suke kyautatawa a duniya su ne suke samun a kyautata musu a lahira haka malamai suka fassara babu yace haddathana ali bin abi hashim ali bin abi hashim ya ba mu labari qala haddathani nusayr bin umar bin yazid bin qabisa bin yazid al-asadi yace wannan bawan Allah ya ba mu labari wanda bawan Allah dan majhuli ne an fulanin daga wani wanda ake ce masa fulan malaminsa shi ma majhuli ne kawai ya ce sami'tu burma bin laysin bin burma yace naji lais bin burma naji burma dan lays dan burma yana cewa annahu sami'a qabisa bin al-asadi cewa ya ji qabisa dan asadi yana cewa kuntu inda nabi wata rana na kasance gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sami'tuhu yaqulu sai da ji annabi yana cewa ahlul ma'ruf fi dunya ma'abota alheri a duniya hum ahlul ma'arufi fil akhira Sune ne ma'abota alheri a lahira wa ahlul munkari fil duniya ma'abota sharri a duniya hum ahlul munkari fil akhira Sune ne ma'abota sharri a lahira kamar da muka yi bayani ɗazin malamai suna da fassara guda biyu da suke ba mu hadisi na farko shine cewa duk wani wanda ya kasance mai alheri a duniya to har a lahira ma za a ba shi daman yin alheri akwai riwayoyi waɗanda suka zo daga wasu sahabbai duk da hadisan maukofai ne wato zantuttuka ne na sahabbai amma irin wannan zancen idan ya zo daga sahabi malamai sukan ce yana da hukunci kai kace annabi ne ya faɗa wato marfu hukuman kenan saboda abu ne wanda masu ba zai iya faɗan shi ba bisa ijtihadi sai ya zamanto ya jiyo shi daga wanda ke samun wahayi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana cewa akwai wanda za su zo ranar tashin kiyama ma'abota alheri ne a duniya to saboda alherin da suke ma mutane a duniya allah sai ya gafarta musu zunubansu sai ya zamanto ayyukansu na alheri sun taru saboda gashi an gafarta musu zunubansu ladaddakin ayyukan da suka aikata kuma ga sunan da yawa sai ya zama to kamar suna da excess a cikin account din su kenan idan aka samu waɗanda musulmai ne amma ayyukan sharrin su ya dan dara ayyukan alherin su wanda sun cancanci su shiga wuta to irin waɗannan mutanen wai sai su ba da wani abu na aikin alheri su ce to gashi a ba mawa ne don ya samu ya shiga aljanna shi ne cewa ahlul ma'aruf fi duniya hum ahlul ma'ruf fil akhirah cewa abota alheri a duniya idan mutum na yi to har a lahira zaka samu yana alheri ba to fasara ɗaya kenan fasara na biyu shine zaman to ahlul ma'ruf fil dunya duk wanda ke yin alheri a duniya to in ya je lahira babu abin da zai samu na sakamako face alheri shine har jazaul ihsan illa ihsan idan mutum yana alheri to ba zai samu wani sakayya ba face alheri idan ko sharri yake aikatawa to ba zai samu wani ko ba face sharri wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha shine wa ahlul munkari fi dunya ahlul munkari fil akhirah wanda ya zamanto shi sharri yake aikatawa a duniya yamma mutane sharri bai sadar da su da alheri to ran tashin kiyama shi ma kada ya tsammanin zai samu wani abu face abin da ya shuka a duniya wato jaza'un kenan min jinsil amal duk yadda mutum ke aikata abu a duniya to haka zai samu a lahira to wannan kenan yace haddathana Musa bin Isma'il yace Musa bin Isma'il Tabuzaki ya ba mu labari qala haddathana Abdullah bin Hassan al-Ambari yace Hassan Abdullah bin Hassan al-Ambari ya ba mu labari qala haddathani Hibban bin Asim yace Hibban bin Asim ya ce ibani bin asim ya ba mu labari wa kana harmalatu aba ummihi kuma harmala za mu zo mu ga waye harmala harmala shi ne harmala bin abdullahi nan gaba shi ne kakansu wanda aka yi riwa da guri shi to sai yake sanya mara kwatancen waye shibbani bin asim ya ce wa kana harmalatu aba ummihi shi shibbani bin asim harmala ya kasance shine mahaifin mahaifiyarsa wato kakan shi kenan ta fuskan ta bangaren uwa na farko kenan yace fa haddathatni safiyatu ibnatu ulaiba sai safiya yar ulaiba ta bani labari wa duhaibatu bintu ulaiba da duhaiba ita ma yar ulaiba wato yan uwan juna ne wa kana jadduhuma harmalatu aba abihima su kuma waɗannan matan su biyu ‘yan uwan juna har mala shi ne kakansu ta ɓangaren uba annahu akbarahum cewa lallai ya ba su labari wato mahaifinsu kenan ya ba su labari an harmala bin abdullahi daga kakansu harmala bin abdullahi wanda yawancin mutanen da majhulai ne yace an harmala bin abdullahi daga harmala bin abdullahi annahu kharaja hatta ata nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wata rana ya fito ya je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga gida har sai da ya je gurin annabi yana da amincin Allah kara tabbata a gare shi fa kana indahu sai harmala bin abdullahi ya kasance gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta arafahu annabi har sai da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya san shi saboda zaman da yayi da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace falammar tahala bayan annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya tashi ya tafi qultu fi nafsi sai ce a cikin zuciya na giya ma kaina cikin zuciya ta zuciyata nace wallahi la atiyan nabiyya wallahi zan je in samu annabi sallallahu alaihi wa wasallam hatta azdada min al-ilmi har sai na ji na samu ƙarin ilimi har sai na samu ƙarin ilimi yace fajitu amshi hatta qumtu ya yadayhi sai na zo ina tafiya har sai da na tsaya gaban annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi fakultu sai da ce ma ta amuru ne a amalu wai wani umarni ne za ka bani wani aiki za ka sa ni in ringa aikatawa Kola ya harmala wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai harmala itil ma'ruf wajtanibil munkar ka aikata alheri duk abin da ka san cewa abin alheri ne abin alherin nan shin shari'a ce ta zo da shi ko kuma a'a al'ada ce ta tabbatar da shi duk ana ce masa ma'aruf ya zamanto a cikin shari'a ko cikin qur'ani ko cikin hadisi an samu gashi ana aikata kaza ko kuma an umarce mu da aikata kaza irin abin nan ana ce masa ma'aruf ko kuma ya zamanto a al'ada ta mutanen kwarai gashi yadda ake abubuwa to wancan abun ya zamanto ma'aruf yace i'til ma'aruf wajtanibil munkar duk kuma abin kyama a shar'ance abin kyama gurin mutanen kware to ka nisance shi ke thumma raja'tu sai na koma hatta ji'tu rahila hatta da na koma gida thumma aqbaltu sai na ƙara dawowa hatta qumtu maqami qariban minhu na je na tsaya kusa da inda na tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullahi nace ya manzon Allah ma ta'muruni a'malu wai me zaka bani umarni ne idan ka aikatawa qala ya harmala yace ya harmala itil ma'ruf wajtanibil munkar karin ka aikata al ma'ruf abubuwan alheri ka guje wa duk abin da yake abin ki ne abin kyama ne wanzur ma yu'jibuka uznak Wanzu ma yu'jibu uznaka an yaqula laka alqawmu idha qumta min indihim fa'tihi yace sannan ka duba ka rinka lura ma yu'jibu uznak abinda zai ba mu kunnanka sha'awa an yaqula laka alqawmu mutane su fada maka idza qumta min indihim idan bayan ka tashi ka bar gurin sai ka aikata shi duk abin da ka san in ka aikata shi zaka ji daɗi a ce an ambaci cewa ka aikata shi to irin abubuwan da zaka aikata وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم sannan ka dubi ababin da ka san cewa ba ka san a faɗe shi in ka aikata shi idan ka tashi daga gurin mutane fajtani buku irin wannan abin sai ka kaurace masa yace falamma rajatu bayan na koma gida su fakkartu sai na je na zo na tsunai tunani fa'iza huma lam yada a sai na ga cewa waɗannan nasihohin da annabi ya bani alaihi salatu wassalam ba zubar komai ba wato sun kunshi komai da komai wato duk abin da zaka aikata na alheri kasancewa mutane ana ba za ka so a faɗi akasin haka ba to sai ka aikata shi abin da ka so ko abin da ka san ko ba za ka so a faɗe shi ba to kada ka aikata shi to wannan shine kusan abin da hadisin yake nuna ba duk da isnadin bai inganta ba yace haddathana al-hasan bin umar al-hasan bin umar ya ba mu labari qala haddathana mu'tamir yace mu'tamir ya ba mu labari mu'tamir sunansa mu'tamir bin sulaiman qala zakartu li abi yace na giya ma mahaifina sulaiman bin farhan kenan wanda ke ma abul mu'tamir yace na ce ma na ma mahaifina na ambata masa hadisa abi usman wani hadisi wanda abu usman abu usman ana ce masa abu usman al nahdi yana daga cikin wanda malamai suke cewa al-muqaddaramun ya aka cewa mutum muqaddaram abin da yake nufi shine ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya yi zamani da shi a matsayin shi na musulmi amma bai samu damar haduwa da annabi ba har annabi ya rusu gashi yana musulmi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma dama ba ta bashi ya je ya hadu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu falalar suhuba ba to irin wannan sai a ce masa muqaddam ya yi zamani a jahiliya a matsayin musulmi kuma ya yi zamani bayan annabi sallallahu alaihi a matsayin musulmi to shi ne ake cewa muqaddam to abu usman an-nahdi muqaddam ne wani ne ɗaya ne daga cikin masu bauta da shi da ɗalibin shi abul mu'tamir suleiman bin tarhan saboda suleiman bin tarhan cewa ake yayi shekara 40 yana sallar asbahi da alwalan sallar isha lolarsa ba ta warwarewa kawai sallan dare yake har lokacin da za a yi sallan fijir asbahi ya tashi ya salla baya sake alwala saboda tsabar bauta to abu usman an ya yace an salman yace na karbo daga salman salman al-farisi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa salman al-farisi ce inna ahlal ma'ruf fi dunya lalle ma'abota alheri a duniya hum ahlul ma'ruf fil akhirah sune kuma ma'abota alheri a lahira faƙala wato kada mu manta mu'tamir bin suleiman ya ce na ambata ma mahaifina hadisin abu usmanin nahadi shi mu'tamir bai taɓa haɗuwa da abu usmanin nahadi ba amma ya jiyo an ce abu usmanin nahadi ya ba da wannan hadisin ya karanta da hadisin nan sai ya gya ma mahaifin saboda mahaifin nashi ɗalibi ne na abu usmanin nahadi da ya gaya masa yace na ji an ce abu usman an-nahdi ya ruwaito daga salman al-farisi cewa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah fa qala sai mahaifin nashi yace masa inni sami'tuhu min abi usman yuhaddithuhu an salman ni na jiyo hadisin daga abu usman an-nahdi yana bada labarin daga salman fa araftu anna dhaka kadhaka mu'tamir bin suleiman ce sai na san cewa lallai wannan hadisin haka yake ya jiyo labari ne a gurin mutane ana cewa abu usman an-nahdi kaga wannan inda shi ne ya jiyo ya ba mu labari da isnadin ya zama to bai da inganci so bai bai jiyo shi daga malamin da ya karantar da shi ba to amma da ya giya ma mahaifin nasa sai mahaifin nasa ya giya masa cewa shi ya jiyo sai isnadin ya zama to muttasil kenan sai ya zama to hadisin ya tabbata yace fa ma haddathu bihi ahadan qattun ban taba ba ma wani labarin wannan hadisin ba Imam al-Bukhari ya na Musa Musa bin Isma'il at-Tabuzaki ya ba mu labari kala haddathana Abdul Wahid an Asim yace Abdul Wahid ya ba mu labari daga Asim Asim al-Ahwal kenan an Abi Uthman ya yace daga Abu Uthman cewa yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithlahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kwatankwacin irin wannan hadisin to in ka dubi wannan yanzu Abu Usman al-Nahdi Imam al Bukhari ya kawo wannan isnadin ne dan ya maka bayani cewa wancan hadisin na farko da ya kawo maka hadisi ne muttasilun marfu saboda Mu'tamir bin Sulaiman ya karbo daga mahaifinsa mahaifin ya karbo daga Abu Usman al-Nahdi Abu Usman al-Nahdi ya karbo daga Salman al-Farisi Salman ya karbo daga Annabi ko kuma dai zancen Salman al-Farisi mawqufi akan Salman al-Farisi to kuma sai gashi ya samo wani isnadi kuma wanda yanzu isnadin nan Abu Usman al nahdi ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda wannan shine malaman hadisi suke cewa mursal idan samu tabi'i ya ce annabi ya ce wani abu to kaga isnadin ma mutasili bane saboda tabi'i bai ga annabi ba bai ji annabi ba to sai a ce eh, hadisi ne mursal to yace babun Imam Bukhari ce babi na gaba inna kulla ma'arufin sadaka duk wani alheri wanda mutum zai aikata to sadaka ne duk wani alheri kada mutum ya ɗauka a sai kana da kuɗi ne za ka yi sadaka saboda wannan shi ne tunanin mafi yawan mutane idan aka ce mutum ya sadaka sai ce ai to da me zan yi sadaka ai ba da abin da zan yi sadaka da shi to ka sani babu yadda za a yi ka ce ba ka da abin da za ka yi sadaka da shi kowa Allah ya bashi abin da zai iya yin sadaka da shi sai sai inna kulla ma'arufin sadaka duk wani alheri da ka sani alheri ne abin so ne so sadaka ne yace haddathana aliyu bin ayyash qala haddathana abu ghassan ali bin ayyash yace abu ghassan ya ba mu labari abu ghassan sunan muhammad bin mutarrif qala haddathani muhammad bin al-munkadir yace muhammad bin al-munkadir dalibin jabir yace an jabir bin abdullah yace ya karbo hadisi daga Jabir bin Abdullah al-Ansari عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي كيرا دا امتن tabbata a gare shi. شي la cewa annabi ya ce kullu ma'arufin sadaqa duk wani alheri wanda mutum ya aikata abun so wanda shari'a ta bada dama a aikata ko kuma al'ada ta bada dama a aikata to sadaka ne to wannan kaga ya zo ne mujmalan to yanzu zamu zo mu samu tafsilin wani irin abu ne ake nufi da ma'aru imam bukari ta haddasa adam bin abigiya adam ibn abigiya wancan wanda muka ce dalibin shuba ne mai saurin rubutu wanda mutane sukan zo su rubuta hadisan shuba daga gare shi kawai da haddasa na shugubatu ya ce shugubatu bin alhajjaj ya ba mu labari kawai da haddasa ne sa'id bin abi burda bin abi musa ya ce jikan abu musa Al al'ash'ari ya bani labari wanda ake ce masa sa'id bin abi burda dan abu musa al-ash'ari an abihi daga mahaifinsa an jaddihi daga kakan shi abu musa al-ash'ari kenan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu musa al-ash'ari yace annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ala kulli musulmin sadaka. Sadaka ta wajaba kan kowane musulmi ala kulli muslimi duk wani musulmi sadaka ta waje ba gare shi qalu sahabbai suka ce fa illam yaji kaga fahimtar sahabbai su kansu shine cewa mutum sai fa kana da kuɗi zaka iya bada sadaka sai suka ce to fa illam yaji idan ko mutum bai da abin da zai bada sadaka da shi fa qala fa ya'tamilu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq yaje yayi aiki da hannunsa ya zama to almu'minul qawi mumini mai karfi wanda bai dogaro kan mutane bai jira a bashi saboda yayi a'a shi zuwa yake yayi dan yayi sadaka har mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ba ta irin wannan shawara ko mace wacce take cikin idda tana cikin idda ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ga gona ta zan iya zuwa annabi ya ce ki je ki aiki a gonanki ba shi zaki samu abin da zaki iya yin sadaka da shi mace kenan balle namiji ba a san mutumin da zai zo na ya zama to shi wai ci mazo ne kawai shi sai dai a bashi ya haɗiye a ko da yaushe mutum ya zama to shi ke son badawa ba a bashi ba haka musulunci ke karantarwa mutum ya zama to shi kokari yake bada ba kokari yake shi a bashi ba to shi yasa za ku ga mutane suna cikin wahala saboda kowa jira yake a bashi da wanda ke da shi da wanda bai da shi duk so ake a ƙara samu shi wanda ke da shi so yake a ƙara masa wanda bai da shi dama shi yana da ma uzuri nema yake a bashi ba wai shi ya je nema ya bada ba musulunci bai da irin wannan ba karantarwar addini shine kowa ya tashi ya nema kuma ya kokarin badawa sai kaga waɗanda suke neman a basu sun yi karanta talauci sai ya zama to ya karanci amma a lokacin da ya zama to masu badawa kaɗan ne masu karban suna da yawa to ko shi mai badawa in yi sai ya ba mu kowa shi ma wata rana sai ya zama ɗaya daga cikin cikinsu nema yake a bashi shi ma saboda ba zai iya wadatar da masu nema ba amma wannan na badawa wannan ma na badawa wannan ma na badawa sai kaga masu karba sai su karanci kamar yadda hadisin Abdullahi bin Amr zamu zo mu gani can karshen littafin yake nuna qala fa illam yajid qala fa ya'tamil bi yadayhi fa yanfa'u nafsuhu wa yatasaddaq ya amfana da kanshi sai ya sadaka qala fa illam yastati' to idan ya zama to ba zai iya ba fa Aulan ya fa'al ko kuma mu ce ma bai aikata hakan ba bai je yayi aiki ba bai da sana'a bai neman nashi kawai zama yake to ya za a yi sadaka qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa zalhadatil zal hadatil malhufa sai ya taimaka ma mabukaci al malhuf mai neman agaji wanda shi gajiyayye ne yana neman a taimaka masa to sai ka taimaka masa qalu fa illam yaf'al sabai suka ce to ya rasulullahi idan bai aikata haka ba qala fa ya'muru bil khair to ya rinka umarni da alheri aw ya'muru bil ma'ruf ko ya rinka umurtan mutane da su aikata al ma'ruf su aikata abin abin da shari'a ta yi umarni da shi qalu fa illam yaf'al kace ya rasulullahi idan kuwa bai aikata haka ba wato kila shi ba malami bane kenan annabi ya ce fa yumsiku an sharri to ya kame daga sharri kada aikata shari fa innahu lahu sadaqa saboda yin haka gare shi sadaka ne a ce mutum bai aikata shari to a ce akwai riwayoyin da suka zo da irin wannan cewa dan adam na da gabbe 360 kuma wajibi ne kowace gaba kowace gaba a yi mata sadaka kullum wajibi ne kai gaban nan guda 360 kamar sadaka sabon suka ce kai wa zai iya sadaka uku da sittin? ka san yanzu wato ko da naira goma goma aka ce za ka yi kenan nawa za ka bada kenan uku da sittin? a ce kowace gaba aka mata sadakan naira goma ha dubu uku ɗari da kenan za ka bada kowace gaba aka mata sadakan naira goma suka ce ya rasulullahi wa zai iya wannan annabi ya ce kada ku manta tasbihi fa sadaka ne tahlili sadaka ne tahmidi sadaka ne ka tsaya kana istighfari sadaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce hasali ma idan ka zo na ma kai raka'ata az-zuha ya wadatar da kai daga dukkan wa'annan gaba ki da kai raka'a biyu na salatu duha wannan ya wadatar da kai daga dukkan wa'annan kana salatu duha raka'a biyu shikenan ka samu wannan ladan kaman kai sadaka ne gaggaban gaba ki da wanda salatu duha a yau ba salatul awami da bane ya kuma salatul aja'i tsaffi irin matan nan wanda suka tsufa su suke salatul duha yanzu wala ha da kyar ka samu matashi mai neman ilimi wanda ke salatul duha sai ku ne masu yi wannan kuma sunnatun ne mahjura wala ya kamata a raya ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa hadisan Abu zar da Abu Darda in ba na yi kuskure ba cewa Allah madaukakin sarki na cewa ibn adam salli li awwal an nahari ya kai dan adam kai mun sallah raka'a biyu a farkon yini aksika akhirahu zan baka kariya wadatar da kai awon yinin nan naka in kai sallan walaha raka'a biyu kadai to Allah zai baka kariya a sauran yini ba abin da zai same ka kaga musamman a irin wannan yanayin da mutane suka shiga cikin rudu da tsoro da fatawowi suna ta tashi ko'ina, masu cin karo da juna wai wannan abin da gaske ne ƙarya ne ba gaskiya ne wane ne me za a yi sanitizer za a siya ne ko kuma a hannu za a yi ta wankewa likitoci suna ba suna ba da nasu fatawan malamai suna ba da nasu fatawan amma kada mu manta mu musulmai ne kada mutum ya shiga cikin dimuwa annoba ba yau aka fara ba akwai annoban da suka fada ma musulmai suka ɗauki mafi alherin mutane a ban kasa a lokacin mutanen kirki sun mutu a lokacin kuma ana fatan ya zamanto musu shahada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake to musulmi bai shiga tsimuwa saboda annoba lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana da kada a bari wai a tsora mutane a tsorata mutane a sa musu wani irin abu na firgici kamar wannan wani sabon abu ne a duniya wanda bai taba faruwa ba a'a kawai kaddara ne in Allah ya sauko da abu to sai mu ɗauki asbabu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada na yaye bala'i sai mu koma muna isti'ana da addu'a muna isti'ana da da salloli muna isti'ana da haƙuri ta'inu bis sabri was sala wa innaha la kabiratun illa alal khashi'in kada mutum ya koma yana riko da asbabu yana ganin cewa a an kulle makarantu an yi waye a daina zuwa masallacin juma'a a daina zuwa taron addini a daina zuwa kaza da kaza wa'annan ababen in ka dena shi za ka dena zuwa ATM ne Za ka dena amfani da kuɗi ne su ma tunda kafofin nan su ma ana samun su da shi kai riko da azab amma kuma kada ka bari ya taba addininka Ka yi kokari iya kokari ba ina cewa ne a saba ma wasu abubuwan da ake faɗi ba wancan jalibi ne na malami. na ji an ce za a hana sallin juma'a za a yi waye malamai sun ba da fatuwa suka ce a yi biyayya ga shugabanni ina ta jin wayannan maganganun cewa in ma aka ce a daina ba za a yi sallan juma'a ba ba za a yi sallan waye ba da sauransu malamai suna cewa a yi biyayya ga shugabanni wallahu alam wannan dama janibin malami ne su ne za su ba da fatawa a kai amma kada mu bari wannan abu ya taba imanin mu san cewa wanda Allah ya kaddara masa zai tafi a cikin wannan abun wallahi dole zai tafi wanda kuma Allah ya kaddara masa zai wanzu ba wai ba ba taba kudin da mai corona ya taba ko sumbantan mai corona yayi ba zai kama shi ba kuma zai rayu a ciki wannan abu ne wanda ba shi da tasiri da kanshi waye kama mutum sai wanda Allah ya bada saboda ka wannan kenan ba dai cigaba da addu'a Allah ya kare mu daga fitinan saboda ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna cewa wannan ko me mutum ke da shi mutum zai yi sadaka har kamewa daga sharri sadaka ne imam al-bukhari ya haddathana musaddadun qala na yahya an hisham bin urwa hisham bin urwa qala haddathani abi urwatu kenan bin zubair anna aba murawih al-gifari akhbarahu anna aba dharr akhbarahu wannan isnadin ya gabata kusan mun karanta irin wannan hadisi daga abu dharr al-gifari annahu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa abu dharr al-gifari ya tambaye annabi tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi ayyul amali afdal wai wani aiki ne yafi kowanne falala qala imanun billahi wa jihadun fi sabilihi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa yace yin imani da Allah shine mafi kaga a sai kenan imani yana daga cikin aiki aiki ne na zuciya al-imanu amalul qalb saboda yace ayyul amal afdal annabi yace al-imanu billah ya nuna kenan ashe imani shi ma kanshi aiki ne wa jihadun fi sabilihi da kuma yin jihadi a tafarkin Allah qala abu dharr yace fa ayyur riqabi afdal to wani cikin bayi idan zan yanta wuya wani bawa ne ya fi falala idan zan yanta bawa kawai sama samanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawan da ya fi kowanne tsada wa anfasuha inda ahliha kuma ya fi daraja a gurin ma'abuta ma'abocin shi wato ma gurin masu shi kenan suna ganin kiman shi suna ganin darajar shi to idan ka yanta irin wannan bawan to ba karamin taimako kai ba saboda so da dama zai yi wahala su yanta shi saboda amfanin da yake musu to a lokacin da kaje ka yanta shi to ba karamin mujahada kai ba qala abu dharr al-ghifari yace ara'aita illa ma af'al kabani labari ya rasulullahi idan ba aikata irin wayannan ayyukan ba fa qala tu'inu dha'ian annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka taimaki ma'abocin bukata me bukaci ka taimake shi wanda ke da iyali yana da bukatuwa ka taimake shi aw tasna'u li akhraq ko kuma wanda bai da sana'a bai da komai bai da hanyar samu sai ka samun masa da sana'a ka samun masa aiki idan ka yi ila ma'aikacin gwamnati ne sai ka samun masa aiki idan ka yi ila aikin hannu kake da shi sai ka karantar da shi aiki shi ma iya sana'a idan ka yi dan kasuwa ne sai ka shiga da shi kasuwancin ka karantar da shi sirrin kasuwancin shi ne sana'u li akhra kaga ka samun masa sana'a shi ma sai ya zama yana rayuwa yana iya yin sadaka ya ciyar da wasu kawala abu na gifari ya ce a ra'aita illam af'al ka bani labari idan ba zan iya yin haka ba idan ban aikata haka ba Kawai ta da'un nasa mina shari to ka bar mutane daga shari kada ka kada ka musu shari kada ka bari sharrin kai kai gare su ta hanyar harshenka ta hannunka fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika saboda idan ka kame idan ka hada sharrinka daga kaiwa zuwa ga mutane to ka yi kanka sadaka ne wanda kamar yadda na faɗa hadisin nan hadisi ne wanda ya gabata mun karanta shi a darasi na baya sannan imam al-bukhari har wa yau a wannan babin yana cewa haddathana abu nu'man qala haddathani mahdi bin maimun ya ce mahdi bin maimun ya ba mu labari an wasil wasil al-azdi kenan maula abi uyayna an yahya bin uqayl qala an yahya bin ya'mar qala an abil aswad ad an abi aswad ad wanda ake cewa az-zalim bin amr an abi zarrin. daga abu zanin jirgifari kawai ya ce kila ya rasulallah kada ka yi mamaki an ce mamutan azalin ibn amur kamar yadda muka sani ko wanda suke karanta larabci an ce wai ne farko wanda ya fara sanya ka'idoji na nahawu abu aswad da jini, ko kuma abu aswad da du'ani kamar yadda wasu suke ce mai sunansa azalin ibn Amur. saboda ɗabi'ar larabawa su cewa suke mukan sanya ma yaran mu sunaye saboda abokan gaban mu nusammi auladana li'ada'ina idan za mu sama yaron mu suna mukan sama yaro suna ne saboda abokin gaban mu wa nusammi mawalina li anfusina amma bayin mu wanda suke mana hidima mukan sanya musu suna ne saboda kawunan mu ma'ana idan za mu sama yaron mu suna za mu sunan da zai kirgita abokin gaba wato in ya jace mu mutum azzalimu kasan kai ba kasan in ka kusance shi ba karamin ta'addanci zai maka ba to suke sun ya yaron irin wannan sunayen amma kuma idan bawa ne wanda ke musu hidima sai ka ji an ce masa sahal ke sauki nafi'un mai amfani wato suna sanya ma masu musu hidima suka sanya musu suna da kawunan su kaga an ce mutum nafi zai amfani mai gidansa kenan an ce masa sahal kaga zai tausa mai gidansa to abul aswad duli ali sunan shi az-zalim ibn amr ya ruwaito daga abu zarin da ifari yake cewa kila ya rasulullah yace wasu sun ce ya manzon Allah idha zahaba ahlu dusuri bil ujuy suka ce wai ma'abota addasuru ma'abota dukiya masu yawa duk sun tafi da taki ga baki daya sun kwashe ladattaki yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda mu muke sallah wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke azumi wani mai kudin baki ya fi ka azumi saboda ya san zai samu abin da zai sahur da shi zai samu abin da zai bude baki da shi kai kuma idan kai azumin ma abinda zaka bude baki da shi Allahumma to suna azumi yadda muke azumi wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim amma sukan yi sadaka da raran dukiyarsu abinda ya saura daga cikin dukiyarsu su sukan yi sadaka da shi mu kuma ba za mu iya yin sadaka da shi Yanzu ba mu da shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun kuma ba Allah ya baku abinda za ku yi sadaka da shi ba inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqa duk wata tasbihi ta duk wani tasbihin da zaka yi kai subhanallah kai alhamdulillah sadaka ne wa bud'u ahadikum sadaqa a farjin ɗaya daga cikin kuma sadaka ne mutum ya je ya sadu da matansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ne wannan shi ma kila suka ce fi shahwatihi sadaqa ya to mutum yana sha'awan abu abin da yake nema kuma a ce sadaka ne qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace law wudi'a fil haram da zai je da za a sanya farjin nan a inda Allah ya haramta laysa kana alaihi wizrun shin ba zai zama to yana da zunubi ba kamar sun ce ne bala ya rasulullahi dole ya samu zunubi ke zalika in wada'aha hakan nan ma inda zai sanya farjin nan fil halali a inda Allah ya halalta masa kana lahu ajrun to zai samu zai samu lada wanda abinda hadisin ke karantar da mu kullu ma'arufin sadaq duk wani aikin aikin alheri ko da abinci zaka ci yanzu kaga dai abinci aikin alheri ne zaka ci halal inda zaka ci halal din nan da niyya mai kyau da niyyan bota, sai ka ya zama to maka sadaka inda zaka sanya kaya ka sanya kayan nan da nufin alheri sai ka ya zama to maka sadaka duk abin da zaka aikata wanda aka halatta maka zaka iya samun lada a ciki a shi kenan ba sai ka samu kuɗi ba kaɗai za ka yi sadaka a rayuwar musulmi gaba kiɗiya zai iya da mai da ita sadaka abinda imam al-bukhari ke sun ya karantar da mu kenan alal aqal ya zamanto mutum baya cutar da mutane ka zamanto rubutunka bai cutarwa ka zamanto maganganunka ba masu cutarwa bane ka zamanto ayyukanka ba masu cutarwa bane ka zamanto mai amfanar da mutane shi yasa imam al-bukhari sai kawo wani babi yace babun imatatul adha ka zama to mai amfanar da mutane ka zama to mai kare shari daga fadawa kan mutane ka zama to kawai baka da amfani cikin al'umma kamar da muka saba faɗi wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne. ya zama to da samuwarka da rashinka game da al'umma duk ɗaya ne wannan kwata-kwata bai dace ga musulmi ba ya zama to akwai wani abu bai wanda Allah ya baka kai amfani da shi wajen amfanar da mutane babu imatatul adha babun imatatul adha babi wanda zai mana bayani akan kawar da duk abin da zai iya cutarwa shine al'ada. kawar da abin da ke iya cutarwa yace haddathana abu asim qala an abana bini sim'a wasu na cewa sim'a wasu na cewa sam'a duka an kawo shi an abil wazir jabir qala an abi barzatal al-aslami ita ya karbo hadisin daga Abu Barza al-Aslami sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Abu Barza al-Aslami ce, qultu ya rasulullah ce ya manzon Allah dullani ala amalin yudkhiluni al-janna ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karantar da ni ka nuna mini wani aiki yudkhiluni al-janna wanda zai shigar da ni aljanna ka san irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kwadayin samun aljanna nema suke me za a aikata a shiga aljanna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman aljanna kamar da malamin mana karatu jiya wauta ne da rashin sani wai mutum ya tsaya yana ganin wani abin birgewa ne wai shi baya bauta wa Allah saboda aljanna Allah baya barin sako saboda yana tsoron wuta shi kawai kawanan da yake ma Allah shi yasa yake bauta wa Allah ba aljanna shi yake so ba ba wutan shi yake tsoro ba kamar yadda wasu sufaye suke faɗi kuma ana ganin wannan wai walitaka ne mutum ya kai wali shi yasa kawai ba bai ma neman aljanna bai ma tsoron wuta to kaga wannan kusan mutum tabbas bai san wutan bane inda ya san wutan dole tsoron dole ji tsoron wutan saboda shi Allah yace zalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattakun wuta Allah madaukin sarki na tsorata bayinsa ne da wuta saboda ku ji tsoro ni ku ji tsoro na inji Allah wadda ke sarki saboda ina da wuta idan mutum bai yi abin da nake so ba zan kona shi cikin wuta kuma aljannan ma haka ne saboda abu ne wanda kowa ke bege Allah ma na kwadaitar da o ila magfiratin min rabbikum wa jannatin Allah na son mu nemi aljanna amma wai mutum ya ce shi baya kaunan baya kaunan ma shiga aljanna shi baya ba tsoron wuta kawai dai shi dai ya san kawai yana kaunan bota Allah saboda Allah ya cancanci abota masa wannan ba karamin ah, ba ne sahabi yace dullani ala amal Abu Barzah aslami yana da manaƙi masu yawa amma duk da haka ya zai samu annabi ce dullani ne ka karantar da ni amalin wani aiki yudkhiluni aljanna wanda aikata shi zai shigar da ni aljanna ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce bai je kai jihadi ba zai kai kaza sai yace amitil adha an tariqin nas ka je ka rinka ce da duk wani cuta duk abin da zai cutar da mutane daga hanyar mutane ka kawar da shi da zai cutar da mutane kawar da shi da zai cutar da mutane kawar da shi to kaga at-tariq anan gurin akwai at-tariqul hissiyya akwai at-tariqul ma'nawiyya at-tariqul hissiyya shine waɗannan hanyoyin da muke da su kan titi da layuka da sauransu kana tafiya kaga kusa kan titi sai ka tsaya ka cire ka jefa inda ba zai cutar da mutane ba kana ganin abin da zai iya faɗi da mutane sai ka dan gyara gurin saboda kada wani ya zo ya faɗi duk waɗannan imazatul adha an tariqin nas wannan al tariqul hissiyya kenan akwai al tariqul ma'nawiyya mutum yana bin wata hanya wanda hanyar shi kenan yana son ya kai ga wani abu kuma ka san tabbas wannan abu inda zai same shi kan hanyar nan zai cutar da shi to ka kawar masa da shi zai iya zama gurin aiki zai iya zama gurin sana'a zai iya zama zamantake wanda ake yi akwai hanyar da mutum yana bi ka san cewa lallai in ya ci abu ga haka zai halaka sai ka kawar masa da abin da zai iya cutar da shi shine al-imatatul adha an tariq al-ma'nawiyya saboda kowa na da hanyar da yake bi akwai hanyar neman abinci akwai hanyar neman ilimi akwai hanyar sana'a akwai hanyoyi da dama wanda mutum ke iya bi wanda kuma yana iya samun cuta a hanyar shi to idan musulmi ya samu irin wannan dama sai ya kokarin cire irin wannan abin daga hanya idan kaga abin da zai cutar da musulmai sai ka sanar kai ishara kalaman to kamar namlatu suleiman ko inda ke cewa ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahtimannakum suleiman wa junuduhu wa hum la yashkurun kaga abin da zai cutar da jama'a sai ka faɗa ce jama'a ku dan kauce wannan abin zai cutar da ku ba shuru ake yi ba yace haddathana Musa qala haddathana Wahib qala an Suhayl yace ya karbo hadisin daga Suhayl bin Abi Salih al-Daqwan as-Samman ana abihi wala Suhayl an abihi daga mahaifinsa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace dan ka san muhimmancin cire abu daga kan titi idan zai cutar da mutane qala marra rajulun muslimun bi shawkin fi tariq wani mutum musulmi ya taba bin wani hanya sai ya ga akwai kaya fit tariki a hanyar mutane faƙwala sai ya faɗa a cikin zuciyarsa ya ce la'ami tsanna haza shau tabbas zan cire wannan ƙayar la ya zurru rajulan musulman saboda kada ya je ya cutar da wani mutum musulmi fa gufira lahu Allah sai gafarta masa saboda wannan aiki sai Allah ya gafarta masa saboda wannan aikin irin shu'urin da ya yi. cire abu kan titi ayar saboda ba za ka sani ba wane ne zai cutar sannan kuma menene sanadin abin da zai jawo masa inda zai cutar da shi wani dai ya wucewa ta kan titi ya ga kusa kan titi ya ce wannan ba matsala ba ne kawai ya gaba abin shi wani kuma sai ya zo shi bai gani bai taka ya ci gaba da tafiyan shi yana cikin tafiyan nan sai ya ja taka wanda ya sai ya jawo masa hatsari ya je ya mutu kila shi ne wanda ke kusan ciyar da iyalan shi da sauransu da yara kanana da waye da waye sai ya zama so ya bar marayu ya bar zaurawa wanda da kila an cire shi daga kan titi ne da hakan ba zai faru ba duk da ba za a guje wa kaddara ba amma to ana son a rinka yi mutum ya zama so yana da irin wannan kokarin imam bukari ce haddasa na musa قال حدثنا مهدي مهدي بن ميمون عن واصل الازدي عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديلي الواصل ابي الاسود du'ali nan gurin ya ce addailami ban sani ba ko akwai nuskan da ya zo da addailami in ma akwai to wannan kuskure an abi zarri daga abu zarri kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ƙulilas alayya a amalu ummati an bijiro mini da ayyukan al'ummata hasanuha wa sayyi'uha wato kyawawan ayyukan da munanan ayyukan wato abubuwan da ake saka mu mutane da su na kyawawan ayyuka da abubuwan da ake rubuta wa mutane zunubai a kansu aka nuna wa annabi saboda ya karantar da al'ummarsa ya ce fawajattu fi mahasini a'maliha sai na gani cikin kyawawan ayyukan da ake saka ma mutane a kai an al'ada yi mako an tsariki cewa al'ada abin da ke iya cutarwa a cire shi daga kan hanya yana daga cikin abubuwan da yake cikin dictionary na ladaddakin da ake badawa cewa wanda mutum ma in ya cire abin da ke iya cutarwa akan hanya ana ba shi lada annabi sai ya gani wa wajadtu fi masawi a'maliha na kuma gani cikin munanan ayyukan da ake rubuta mutane zunubai akai annaqa'atu fil masjidi mutum yayi kaki cikin masallaci la tudfan ba abin da kakin nan ba alhamdulillah Allah ya tsabtace masallatan ahlu sunna wal jama'a baka samun kaki cikin masallatan su babun wannan babi ne qaulul ma'ruf babi wanda ke magana qaulul ma'aruf fadin alheri mutum ya zama to ya faɗi alheri kada ya faɗi shar yace haddathana bishr bin muhammad imam bukhari ce Bishir bin muhammad ya bamu labari qala akhbarana abdullahi wa ibn al-mubarak kana qala akhbarana abd Abdul jabbar bin al-abbas al-hamdani قال عن أبي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi ya ce kullu ma'rufin sadaka duk wani alheri na mutum ya aikata sadaka ne imam al-bukhari ya haddathana bin sulaiman qala haddathana mubarak mubarak shi mubarak ibn fudala an thabit wa thabit bunani qala an anas daga anas bin malik an annabi sallallahu an anas qala daga anas bin malik cewa ya ce sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi ya kasance idza utiya bi idan aka zo masa da wani abu ya kulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce izhabu bihi ila fulana ku kai ma wacce fa innaha kanat sadiqata khadija saboda ta kasance kawar khadija matata izhabu bihi ila baiti fulana idan an kawo wani abu annabi sai ce ku kai gidan wacce fa innaha kanat tuhibbu khadijata saboda ta kasance akwai kauna akwai soyayya tsakaninta da khadija tana son khadija wato annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba bayan ma rasuwan khadija kenan alwafa ya daga cikin abin da ake son musulmi ya dabi'antu da shi alwafa mutum ya zamanto mai mai cika wato a same ka inda ake tsammanin za a same ka matan mutum matar mutum ya kamata a ce mutum na kaunanta da ranta da bayan ranta ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ran khadija wannan shine haqqul wafa yace ku kai wannan gurin kawar khadija ku kai wannan gurin wacce saboda tana kaunar khadija to da mu'amalar annabi sallallahu alaihi wasallam da khadija matar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli dan ka san irin dangantakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke da shi da iyalansa tsakanin mutum da matarsa girmamawa ne da kauna ba wulakantawa ba mutum ya zama to mai kokarin kulawa da haƙƙin iyalansa hakko da ba sa nan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake to wannan mana daga cikin al-ma'ruf qala haddathana muhammad bin kathir yace muhammad bin kathir ya ba mu labari qala akhbarana sufyan yace sufyan ya ba mu labari an abi malik al-ashja'i qala an rabi'i an hudayfa yace daga hudayfa hudayfa bin yaman sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda lokacin da za su zo suka musulunta sun zo za su yi hijira su je su yi musharaka a yakin badar sai kai suka haɗu da su a hanya suka ce musu ina za ku je ba dai za ku je ku taimaka mu annabi muhammadu ba ne suka ce a suka ce ku rantse ba za ku taimaka masa suka ce wallahi ba za mu taimaka masa ba a wannan yaƙi ba za mu taimaka masa ba suka ce to shi nan ku tafi suna zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka gya mu annabi ya gashi gashi gashi yadda muka yi da mushrikai har ran tsuwa muka yi ba za mu taimake ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shika alƙawarin da kuke da su mu kuma sai mu nemi taimakon Allah tunda hakkun nan ba za ku taimake mu ba shi kenan ku koma gefe ku sa ido mu kuma mu nemi taimakon Allah tsakanin musulmi da wanda ba musulmi wanda ba ke yaƙan shi kenan annabi ya cika alƙawari tsakanin su kasancewa musulmi a koda yaushe ma'arufin bil mutum ne mai cika alƙawari ba mai yaudara ba ne ba mai ake ba mai yaudari ba ne ya amintar da mutum ya bi baya ya cutar da shi a musulmi baya irin wannan tafiya Huzaifa bin al-Yaman kala yace kala nabiyukum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin ku tsira da amintar Allah kara tabbata a gare shi yace yace nabiyukum saboda ya ƙara da himman mutane sun ce annabin ku ne fa ya fada Don ya zama to su girma maganar ya ce kullu ma'arufin sadaka ina ji sai mu tsaya a nan saboda hadisan da suka zo nan gaba masu tsawo ne وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام نعم lokacin salatu duha shi ne a lokacin da zafin rana ba ta yi tsananin da 'ya'yan raƙumi za su iya kwanciya a cikin a misali a sahara inda akwai arramadu ba wato kenan misali yanzu mu ce kamar lokaci kamar daga karfe takwas da rabi ko tara, zuwa abinda da ya sha ɗaya sha ɗaya da rabi lokaci ne wanda mutum zai iya salatu duha lokacin rana ta taso ba lokacin da rana ke hudowa ba ranar ta riga ta fito ta hudo ta daga amma ba ta kai tsakiya ba ba ta kai tsakiyar da za ta yi kokarin gushewa ba ko ta yi tsawadi ba wanda shine lokacin da ake salatu duha raka'o'i ko dai sunna ta tabbatar da akwai raka'a biyu akwai raka'a hudu akwai raka'a shida akwai raka'a takwas kowanne ya zo a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amma ban taba ganin riwaya da ya wuce raka'a takwas amma akwai raka'a biyu mutum zai iya yi zai iya raka'a hudu zai iya raka'a shida zai iya raka'a takwas hadisin kuma hayin na'am a bibbiyu bibbiyu bibbiyu mutum ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama alaikum salam nan. khadija na Yesu sai ka wannan da ma ke karantarwa yana daga cikin ya ce wannan yana nuna mutum zai iya kyautata ma masoyin mutum ko da bayan shi waɗanda suke abokantaka ko suke alaƙa da su eh wannan abin da shi yake karantarwa kenan suke ya zamanto kamar yadda muka karanta a hadisan baya barul birri an yasila rajul ahla wuddi abihi masoyan mahaifin mutum mutum ya je sadar da su in ka san mutum na son mahaifinka to sai ka ninka kai masa ziyara kana masa ihsani hakan nan matarka hakan nan mahaifiya hakan nan dan uwanka masoyin masoyinka masoyinka ne ma'anar shi kenan wallahu a'lam alaikum salam eh ni ma na taba ji wani an ce wai ya ce wai in aka bude qur'ani za a ga gashi in aka ga gashi a doka a sa ruwa a sha ruwa wannan duk khurafatu ne ma nazar Allah biha min sultan shi ma kan shi ban tsammani ya kawo dalili akai kuma in ma mutane ba wai kawai wai mutane me yasa kawai in aka kawo abu wai an faɗa kawai sai a doka haka shi wanda ya faɗa shin akwai wani wanda ya samu ne ce je ka jarraba ya ga yayi aiki aka kai shi laboratory aka yi test aka ce ya aikata ko kawai gashin ka ne ba ka gani cikin Qur'ani wanda sau da dama ko wannan littafin ne ma in na bude na bibiya sosai insha Allah zan ga gashin kila gemu na ko gashi na a ciki shikenan sai ya zama ya zama karama ya zama gashin annabi ne ko sai na irin abubuwan kamata a rinka bin sa a hankali abubuwa yanzu a social media ai hattara wani dai iya zama kawai ya faɗi magana kawai ya zo na kila ma raha yake yi wani sai ya mai da shi kofin ɗin shi sa a wani guri shi kenan sai ya zama ana addini da shi to gaskiya ai hattara da abubuwan da suke zuwa irin wayannan kafafen wallahu a'lam وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم